sannan in tafiya ta biyu ana samun manja mai kyau ɗanye da kuma man kaɗanya shi ma mai kyau da kuma zuma mai kyau ta me ake yi za a sami kuma namijin goro guda tara an samu namijin goro guda tara to za a zo insha Allah za a yi rubutun tabbatiya da tabbace da ake rubuta za a rubuta tabbace da kafa tara sai a zuwa rubuta ilafi e ita ma kafa tara tabbace da normal za a rubuta ta kafa tara sai a zuwa ya li'ilafi kafa tara ita kuma li'ilafin duk inda aka rubuta li'ilafi quraish misali aya ɗaya kenan ko sai a rubuta batulu ba ta wau lan'ara Batulu Batulu Ali kaɗai fa za a rubuta banda tabbace da ɗin to ita Ilafin a haka za a yi ta sai yi ta kafa tara a tare da Batulu da aya to an gama sai a wanke rubutun da ruwa da yawa inda zai iya isa sha kwana bakwai yauwa to aka wanke sai a ɗauki namijin goron nan da rubutun sai ya zuba a tukunya a ta bashi wuta sai ya yi kamar awa biyu a wuta yana tafasa sai ya sauke shi bayan ya dan sha ya dan sha iska sai a sha a shafe jiki yawan aka sha aka shafe jiki ranar farko kenan kwana tara ake sha ranar farko ranar farko ranar farko ah, mace bayan ta shafe jikinta da rubutun sai ta shafe jikinta da zuma ta da ta man shafa sai ta kwanta amma za a sha dan koka a nemi dan Allah ta kirki in aka nemi mai siga ba za ta yi ba wallahi sai ta shafe jikinta da zuma ta samu wuri ta kwanta washe gari ta sha rubutu ba sai ta sake tafasa ba namijin koren kuma yana ciki yawwa ta sha rubutu ta shafa jiki sai ta ɗauko manja sai ta shafe jikin duka ko ina da ina ya samu hakka ya shafe washe gari da safe ta yi wanka to washe gari rana ta uku kenan bayan da daddare ake da rana ta uku sai a ɗauko man kaɗe ɗin nan bayan an sha rubutu an shafa jiki sai a ɗauko man kaɗe a shafe jiki to kun ga kwana uku kenan to daga nan amfani da kayan ya ƙare to kullum sauran kwana kwana shida